A ranar 28 ga watan Janairun nan ne kasashen Nijar Mali da Burkina Faso suka ayyana ficewarsu daga gamayyar kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. A cikin wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar yau, sanarwar ta ce kungiyar ta ECOWAS ta amince da ficewar kasashen uku kamar yadda dokar kungiyar ta tanadar. Kazalika sanarwar ta ce har yanzu 'yan kasashen uku da suka fice daga kungiyar za su iya ci gaba da amfani da fasfon kungiyar mai alamar ECOWAS ko kuma sai da yawo. Sanarwar ta kara da cewa ficewar kasashen uku ba zai shafi alakar kasuwanci da kuma zirga-zirga a tsakaninsu ba. A hirarsa da muryar Amurka, ambasada Hassan Jika Hardu, tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da kuma Tobago, ya bayyana cewa ficewar ƙasashen uku daga ƙungiyar ta ECOWAS ba zai shafi hulɗar tsaro tsakaninsu da sauran takwarorinsu da ke cikin kungiyar ta ECOWAS ba. Da ke so mutane su lura da shi wato harkan zaman lafiya ko kuna cikin kungiya ɗaya ko ba kungiya ɗaya ba eh, dole ne ku sami haɗaka tsakanin ku saboda bai ba wanda yake buƙatan a tada ƙayan baya a ƙasarsa duk wanda yake buƙatan zaman lafiya kuma to dole a haɗa kai ko da ma babu wannan kungiyar din to akwai ƙasashe da ba su da eh, cikin kungiyoyi amma duk da haka akwai haɗin kai saboda saboda yaƙi da ta'addanci da irin abubuwan da suke faruwa din nan so wannan ba zai shafi wannan ba ba zai hana kuma eh, sojojin haɗaka saboda saboda yaƙan eh, Eh, dan tada zaune tsaye. Dr. Nasir Mai Nasara manazarcin tattalin arziki ne a Jami'ar Tarayya ta Usmanu Fodiyo da ke jihar Sokoto. Ya shaida cewa amincewa da ficewar kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso da kungiyar ECOWAS ta yi ka iya shafar hada-hadar kasuwanci tsakanin su wanda hakan ka iya jawo koma baya ga tattalin arzikin kasashen da suka fice. Kamar hasashen masana uh, kasashen da suka fita kamar za su dan fi shiga matsala domin uh, akwai dalilai kamar guda uku ko hudu dalili na farko shine kusashen da suka fita kasashe ne wanda suke kan tudu wanda ake cewa landlocked countries ba inda suka yi iyaka da, da ruwa sannan kuma akwai abubuwan da ya shafi ainihin dogara da juna wajen sha'anin kasuwanci Ah, akwai wannan shi ma kan shi zai samu matsala aka mu samu matsala ta ainihin ah, safarar kayayyaki daga wani kasashe tsakanin kasashen ecowas da su so ana ganin nan ma za su samu matsala ƙungiyar ecowas dai ta ce har yanzu kofofinta a buɗe suke domin sasanci ga kasashen uku da suka bar ta rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya